Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Yesu ne mai ceton duniya, ‘yan uwa mu sai mu yabe shi. Yesu ne mai ceton duniya, ‘yan uwa mu sai mu yabe. Jama'a sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu wanda muke nazari cikin maganar Ubangiji Allah. Muna Allah godiya domin yana tare da mu, da kuma masu sauraronmu gaskiya ba za mu fasa gode maku ba domin yadda kuke kasancewa tare da mu kuna kiran mu kuna aiko taimako duka Ubangiji ya sa maku albarkarsa. To, kafin mu ci gaba a cikin shirin wato mu yi addu'a, bari mu karanto saƙonnin ku masu sauraronmu. Kuma kafin ma karanto wannan saƙo muna so mu sanarwa da masu sauraronmu cewa muna nan muna kan shiri na ganin mun samu lasisi domin kafa namu gidan rediyon. domin dalilin wannan ne ya sa mun kasa samun tsayawa da ƙafafunmu. To yanzu muna cikin wannan shiri, kuma lasisin zai ci mu kuɗi naira miliyan goma sha biyar, to da taimakon Allah mun rigaya mun samu miliyan biyar, Kofa tana buɗe ga duk wanda yake so ya taimake mu domin ganin mun samu lasisi na rediyon kanmu. To, in da ka yi haka za ka kira mu ka ce ga taimako na maganar lasisin rediyo, kuma da taimakon Allah muna ba da gaskiya za mu samu wannan rediyon namu na kanmu. To, na ba da gaskiya. Allah zai yi aiki a cikin ’ya'yansa. Bayan mun samu lasin kuma za mu ci gaba da shirye-shirye na ganin mun haɗa gidan rediyon, wannan kuma da lasin da gidan rediyon gaba ɗaya zai ci mu kuɗi ne naira miliyan ɗari. Mun ba da gaskiya akwai su wurin Allah ta wurin ’ya'yansa. don haka ku ci gaba da yi mana addu'a kuma ku ci gaba da haɗa hannu da mu, domin ganin mun samu gidan rediyo namu na kanmu wanda zai ci gaba da yaɗa shirye-shirye na awa ashirin da hudu. Mun gode ƙwarai da gasken gaske. Muna da saƙo daga Mr. Jock Isa ta tafawa ɓalewa cikin jihar Bauchi, ya ce gaskiya, ya zama mana wajibi in muku godiya, saboda yadda kuke ƙarfafa mu, kuma ina so ku yi mana addu'a. To, masu Jog Isa daga tafawa ɓalewa mun gode ƙwarai da gaske. Ubangiji Allah ya amsa mana yayin da za mu ci gaba da yi wa juna addu'a. Sai musu Ezekiel Ganasha a guri, kokin Church LCC Soba RCC Zaria cikin jihar Kaduna, ya ce, Tambaya ta Allah ya ce ya tuba da ya yi mutum, ya haka ya kasance, tunda shi ya san komai. kuma Yesu ya yi al'ajibai da yawa sai ya ce kada a faɗa wa kowa me yasa, don me kuma ya la'anci ɓaure, bayan ya san ba lokacin ɓauren ba ne. To, Mr. Ezekiel sha mun gode ƙwarai. Allah dai ya tuba da ya yi mutum ana nufin ya damu da ya yi mutum. ga yadda ya so, amma mutum bai kasance haka ba saboda mutum yana da zaɓin yin yadda ya so, maimakon mutum ya saurari murya Allah sai ya saurari muryar Shaiɗan. A ƙarshe kuma sai ga shi zumuncin mutum da Allah ya tsinke zunubi kuma ya ci diddigen mutum. To Allah ya damu domin yanayin da ya yi ɗan adam da manufar da ya yi ɗan adam ya canza ta. Sa'ilin nan kuma, Yesu ya yi ayyukan al'ajibai sai ya ce kada a faɗa wa kowa, to kaga wannan, a cikin abubuwan da suke shaida Yesu almasihu kowa ne shi akwai ayyukansa, domin ko yau ma, ai ayyukan mutum ne suke shaida ko shi wane ne, Yesu almasihu ya yi ayyukan al'ajibai. Misali idan an warkar da makaho, ai, ba sai an koma ana sanarwar da jama'a ku zo ga makaho an warkar da shi ba. idan makahon nan ya tafi wanda suka san shi a matsayin makaho za su gani su kuma yarda cewa da makaho ne ya ba da gaskiya. To, a cikin al'amarin Yesu almasihu ikon Allah ba ya bukatar shela, amma yayin da Allah ya yi ikon shi, jama'a za su ga ikon muraran su kuma ba da gaskiya. Sali nan game da ɓaure, mu ne kwatancin wannan ɓaure. kuma kowane lokaci Allah yana bukatar mu kasance da ’ya'ya, ’ya'yan nan kuwa na ruhaniya, don haka babu wani lokaci a gare mu muddin muna cikin Allah, a cikin almasihu, da za a kasa samun wannan ’ya'ya. In ko Allah ya zo bai iya samu ba, to zai iya la'anta mu kamar wannan ɓaure. don haka ni da kai da muke cikin almasihu mana buƙatar kasancewa da ’ya'ya na ruhaniya. To bari mu yi addu'a. Allah mun gode maka domin kana tare da mu, mun kuma gode maka domin masu sauraronmu, mun gode domin wannan shiri da kuma waɗanda kake kira zuwa ga rai madawwami. Ka taimake su ya mai tsarki mai iko su tsaya a cikin ban gaskiya, muna addu'a domin Isa Jok a tafawa ɓalewa, ka sa mai albarka, ka kuma biya bukatarsa. Ya ce mu yi mashi addu'a duk da bai faɗi bukata ba, amma kai masani ne Allah ka biya masa bukatarsa. ka sawa dukkan masu sauraron mu albarka, ka bi da mu kuma cikin wannan nazari da za mu yi cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masu sauraron mu muna nan mana nazari dai a cikin littafin nan na annabi Ayuba, a nazarinmu na baya, mun ga Ayuba ya yi kuka saboda masifunsa da kuma hali wanda ya rigaya ya samu kansa. Amma a cikin waɗannan al'amura duka Ubangiji Allah da ya bari ai fari da shi, Ayuba ya sani Allah zai kubutar da shi, duk da dai abokansa suna yin magana a kan cewa shi fa mai laifi ne, kuma Ayuba ya tabbata a cikin zuciyarsa cewa al'amuransa daidai suke gaban Ubangiji Allah, don haka nima da kai uwa, muna bukata al'amuranmu. su kasance daidai a gaban Ubangiji Allah, domin iya tafiyar da al'amuranmu, kamar yadda shi Ubangiji Allah yake so. To, yau a cikin nazarinmu, za mu tashi ne a cikin Sura ta talatin da ɗaya, za mu karanta ta har mu shiga Sura ta talatin da biyu aya kuma ta uku. Ga abin da Ayuba, Sura ta talatin da ɗaya take cewa, Na yi alkawari da idanuna. mai zai sa in ƙyafaci budurwa, wane rabo zan samu daga wurin Allah a sama, wane gado kuma zan samu daga wurin mai iko duka a can samaniya, yakan aika da masifa da lalacewa ga waɗanda suke aikata abin da ke ba daidai ba. Allah ya san dukan abin da nake yi, yana ƙididdige dukkan takawata. idan ina tafiya da rashin gaskiya, ina hanzari domin in aikata yaudara, bari Allah ya, ya auna ni da ma'auni da yake daidai, zai kuwa san mutuncina, idan dai na kauce daga hanya, ko zuciyata ta bi sha'awar idanuna, idan akwai wani ko ɗan saho ne a hannuna, to bari in shuka, wani ya ci amfani. bara ɓake amfanin gonata, idan na yi sha'awar wata mace, har na je na leƙa a ƙofar maƙwabcina, to bari matata ta yi wa wani abinci, bari waɗansu su kwana da ita, gama wannan mugun laifi ne ƙwarai, wanda alƙalai ne za su hukunta, za ta zama wuta mai ci har ta halakar. za ta cinye saiwa abin da na shuka ƙurmus, idan a ce ban kasa kunne ga kukan marori na mata da maza sa'ad da suka kawo koke-kokensu a kaina ba, to wace amsa zan ba Allah, sa'an da ya tashi don ya hukunta ni. Me zan iya faɗa sa'an da Allah ya zo ya yi mani shari'a? ashe shi wanda ya halicce ni a cikin mahaifa, ba shi ne ya halicce su ba, shi wanda ya siffanta ni kuma cikin mahaifa, ban taɓa ƙin taimakon matalauta ba, ban kuma taɓa sa gwamruwar da mijinta ya mutu ta yi kuka ba, ko kuwa in bar marayu da yin wasa an da nake cin abinci na, tun suna yara nake su. ina lura da su kamar ’ya'yan cikina. amma idan na ga wani yana lalacewa saboda rashin sutura, ko wani matalauci mara abin rufa, idan a zuciyarsa bai sa mini albarka ba, ko bai ji ɗumi na ulin tumakina ba, ko na kaɗa hannuna don in cuci maraya, don na ga ina da kafar kuɓuta, to ka sa ƙafafuna su ɓaɓɓalle daga inda suke, ka kakkarya gwiwawun hannuna, gama bala'i daga yabo da sa, ba zan iya yin komai ba. Idan na ce ga zinariya na dogara, ko zinariya tsintsa ita ce jigona, idan kuma saboda yawan dukiyata nake fahariya saboda abin da na mallaka ne, idan ga hasken rana nake zuba ido. ko ga hasken farin wata ne, zuciyata ta jarrabtuke nan a asirci. ni da kaina, ina sumbatar hannuna, wannan ma zai zama laifi ne wanda al'alai za su hukunta gama na zama munafikin Allah mai iko duka kenan. Idan na yi murna saboda wahala ta samu makiyina, ko na yi farin ciki saboda mugun abu ya same shi, ban yi zunubi da bakina ba. ba nemi ran wani ta wurin la'anta shi ba, ko mutane da suke cikin alfarwa ta ba wanda zai ce ga wani can da bai ƙoshi da mama ba, ban bar baƙi su kwana a titi ba, ƙofar gidana a buɗe take ga matafiya, idan na ɓoye laifofina a zuciyata, ko na tsaya shiru, saboda tsoron taron jama'a. saboda kuma baƙar maganar mutane ta razanar da ni, da a ce ina da wanda zai kasa kunne gare ni, da sai in sa hannu a kan abin da na faɗa, Allah kuwa mai iko duka ya amsa mani, da ƙarar da maƙiyana suka kai ni a rubuce ne, hakika da sai in ɗauke ta a kafaɗata, in kuwa naɗa ta a kaina kamar rawani. da na ba Allah dukkan lissafin abin da na taɓa yi, in tinkare shi kamar ni ba sarauce ne, idan ƙasata tana kuka da ni, ita da ƙungiyoyinta, ko na ci amfaninta ban biya ba, ko na yi sanadin mutuwar mai ita, ka sa ƙayayewa su tsiro maimakon alkama, tsire-tsire marasa amfani kuma maimakon sha'ir. mutane uku sun daina ba Ayuba amsa saboda ganin kansa adali ne, sai Elihu ɗan Barakel, mutumin Bus daga cikin iyalin Arama ya fusata yana fushi da Ayuba saboda ya baratar da kansa bai bari Allah ya baratar da shi ba, yana kuma fushi da abokan nan uku na Ayuba. domin sun rasa amsar da za su ba Ayuba, ko da yake sun furta Ayuba ne yake da laifi, Ubangiji ya ƙarawa maganarsa albarka amin. To, a cikin wannan nazari, a cikin Sura nan ta talatin da ɗaya, da kuma talatin da biyu aya uku da maka karanta, Ayuba ya tabbatar da mutuncinsa, mutuncin Ayuba ita ce babban magana. to sai muka iya ganewa, Ayuba ya riga ya ya dubi kansa da kuma yadda ya tabbatar a cikin rayuwarsa, da yadda kuma ya ƙudura a ransa, zai yi tafiya a gaban Ubangiji Al. Za mu iya tunawa baya, mu kuma gani daga Sura ta ashirin da shida zuwa talatin da ɗaya, amsar Ayuba ta ƙarshe, har ila yau, Ayuba ya ƙarfafa maganarsa cewa shi fan mara laifi ne, har in mutu, ba zan daina tsara na ba. In za mu tuna Sura ashirin da bakwai aya biyar Ayuba ya tabbatar da wannan da kuma inda muka karanta Ayuba yana magana ne a kan mutuncinsa. Domin iya gani, ya nuna bambancin zamansa na da da kuma na yanzu, wato, da yana cikin jin daɗi. yana kuma da farin ciki da arziki, ana girmama shi, yana yi wa mutane alheri, yana taimakon matalauta, yana kula da marayu, gwamraye ma a yana kula da su, ya kula da zamansu, ya lura da su kwarai? in ka tuna ayuba Sura ashirin da tara. Ayuba ya ce, Na zama waƙa a gare su. na zama abin ba'a a gare su cikin talatin ɗin nan aya ta tara, sun rintume ni, sun tura ni, hanyar su ta halakawa, bisa ga aya ashirin da biyu cikin Sura ta talatin, sun tofa mani miyau a cikin Sura talatin aya goma, na zama ɗan uwan dila. abin ƙi kenan bisa ga aya ta ashirin da tara cikin Sura ta talatin. A cikin ayyuka Sura talatin da ɗaya, ya tabbatar da mutuncinsa, ya yi musun zargi wanda ƙarfi da yaji ake sararsa a kansu, wai, ya taɓa zalunta matalauta, ko ya yi ƙyashin abin da suke da shi. wai ya taɓa zaluntar waɗanda ba su da ƙarfi, to mun gani, anan Ayuba ya yi magana ya kuma tabbatar da shi kowane ne, a duka littafin Ayuba, ba a ma ambaci bautar gumaka ba, Anan, an ambaci bauta wa rana kamar wani Allah. To Ayuba ya yi magana mai ƙarfi a kan wannan cikin Sura talatin da ɗaya in muka je aya talatin da takwas. Bayan wannan, Ayuba ya yi shiru, bai kuma sake yi wa abokan sama wata magana ba. Idan muka dubi, mutuncin Ayuba wanda ya tabbatar game da kansa, za mu gani inda Ayuba ya yi magana cewa ya yi alkawari da idanunsa, cewa ba zai ji ƙyashin budurwa ba, ba zai kalli mace ya yi mata kallon sha'awa ba, domin wannan ya ga a gare shi babu wata riba tare da shi. Ko lokacin da Ayuba yake da arziki, yana kula da matalauta, bai sa kan shi ga neman mata ba, bai kuma sa kan shi ga sha'awa irin ta ƙuruciya ba. ko kuma irin lalacewa ta masu arziki, waɗanda Allah zai ba su arziki maimakon su tuna da shi su kuma bauta masa, sai su kuma su bi duniya suna budun-budun, suna rayuwa kashe ahu, wato rayuwar ketare ni da kuma yin annashuwa. Amma Ayuba ya ce, Na yi alkawari da idanuna, mai zai sa in ƙyafaci budurwa. ko kuwa in yi sha'awata. Ayuba kuma ya ci gaba, ya ce ba zai yi tafiya ta rashin gaskiya ba, ba kuma zai zama mai hanzari wajen aikata yaudara ba, har ma ya ce, Ko da Ubangiji za ya auna ni, ai, za ya tarar da ni daidai bisa ga aya ta shida cikin Sura talatin da ɗaya, ɗanwa da ’yarwata, yayin da Allah ya baka arziki. ko kana ƙyafatar ’yan mata, ko kuwa kana ƙyafatar al'amuran rai na lalacewa, da kuma yin rayuwa ke tare ni, amma ayuba saboda yana son riƙe mutuncinsa, ya ce ya yi alkawari da idanunsa, ba zai taɓa ya ƙyafaci wata budurwa ba, ya ci gaba, ya ce ba zai kauce daga hanya ba. ko kuma ya sa zuciyarsa ta bi sha'awa idanu, kuma, ai ba ya yi wani alkawari, ya ce, Ko gonarsa sama? ai, zai shuka alheri ne, domin ya girbi alheri, ba kuma zai taɓa sa wani ya yi tuntuɓe ba. Ya ci gaba ya ce, Idan na yi sha'awar wata mace, har na na laɓe a ƙofar maƙwabcina. to bari matata ma ta yi wa wani abinci. Ma'ana abin da Ayuba yake faɗi kenan, idan har ya zama mai neman matar wani, bari shi ma matarsa ta zama matar wani, wato zai mutu kenan ta zama gwamruwa. Gama ya gane, wani mugun laifi ne ƙwarai a gaban Ubangiji Al, dukan waɗannan, Ayuba ya riga ya kiyaye su, domin ikon dukiya bai sa shi ya zarme har ya aikata irin ayyukan shiririta na wannan zamani ba. wana bari mu zama mutanen kirki, bari mu yi wa kanmu faɗa, mu kuma yi wa zuciyanmu faɗa mu kauce wa sha'awar ƙuruciya wadda dukiya take ɗiba mu, domin yau, duniya ta zama gidan kashe ahu. ba gidan da ake kai kuɗin bishara domin yin bishara ba, da ɗan wana, bari mu yi tunani, mu kuma tsayawa Ubangiji kamar yadda labarin Ayuba ya zama ƙalubale ne a wurinmu. Haka nan kuma, Ayuba ya ce, Ya kasa kunne ga kukan barorinsa, bai da nemi su haƙƙinsu ba, kuma ya sani, idan ya cuce su, ai, mai iko duka zai taimake su. Aya sha shida, ya tabbata mana cewa ban taɓa ƙin taimakon matalauta ba, man kuma taɓa sa gwamruwa da mijinta ya mutu ta kuka ba, ko kuwa in bar marayu da yunwa sa'ad da nake cin abincina, tun suna yara nake goyonsu, ina lura da su kamar ’ya'ya na cikina. Ɗanwa, bari ni da kai, mu taimaki matalauta gwargwadon iyawanmu, kada mu ci zalin gwamruwa wada mijinta ya mutu, ko mu sa ta kuka, Allah ya ce in muka ya haka mu ma zai yi fushi da mu, ya sa mu mu mutu, matayenmu su ma su zama gwamraye ’ya'yanmu su zama marayu, yau muna cikin wani mugun zamani. wanda gwamnaye da marayu suna kuka babu mai taimakonsu da haka ɗan waka da ka zama cikin waɗanda suke sa su zubar da hawaye. Ayuba fa, domin riƙe mutuncinsa, ya yi alkawari a zuciyarsa zai tafi da al'amuransa daidai a gaban Ubangiji Al. Abokansa, duka suna jin yadda Ayuba yake lissafa waɗannan al'amura game da rayuwarsa, sai kuma su. suna ganin masifin Ayuba sakamakon zunuban da Ayuba ya tafka ne ga shi yanzu yana baratar da kansa, lallai, sai suka ɗauka Ayuba ya mai da su ma wawaye domin ga zunubi yana girbi kuma yana cewa shi bai yi zunubi ba. A cikin wannan, Ayuba ya yi magana, ya ce, Idan na ga wani yana lalacewa saboda rashin sutura. kowane matalauci mara abin rufa, idan na sa zuciya, ko idan a zuciyarsa bai sa mana albarka ba, ko bai ji ɗumi na olin tumakina ba, ko na ɗaga hannuna don in cuci maraya, don na ga ina da kafar kuɓuta. to ka sa ƙafafuna su ɓaɓɓalle daga inda suke, kaɗan wana, Wani magana ta Ayuba fa, babban magana ce, Ayuba bai sa zuciyarsa ganin ya bar waɗanda suke huntaye babu sutura ba, bai kuma ban matalauta da rashin abinci ba, bai kuma sa zuciyarsa ga ganin cewa wanda ya raɓo shi bai taimake shi ba, kuma ko kaɗan Ayuba bai sa zuciyarsa wajen cutan marayu ba, yau akwai mutane da yawa, wanda suke jawo a kansu bala'i da masifu, domin sun zauna sun yi rubda ciki a kan kayan marayu, ɗanwana, ka yi wa kanka tambaya, ko kana kama da ayuba, wanda baya so ya ga marayu suna kuka, wanda kuma baya danne masa haƙƙinsu, in ka yi haka. kuma ka gane cewa komai naka daidai yake toka kyauta a gaban Allah. Amma ko yanzu, idan ka yi nazari ka duba inda ka kasa gara ka yi gyara domin kada la'ana Allah ta afko maka. Ayuba ya ce, Ya sa a zuciyarsa, ba zai bauta wa rana ko wata ba, ba zai bauta wa tamurari ba, ba kuma zai tsaya, ya sa kansa ga yin abubuwa waɗanda suke mugaye ba, har ma ya ce, Ban yadda na sa bakina ga yin zunubi ba, ko kuma neman ran wani ta wurin la'anta shi, ko kuma ina cikin alfarwata na ci na ƙoshi, amma wani yana kwana da yunwa, ya ce kuma, Baƙi ma waɗanda suke wucewa ƙofofinsa suna buɗe gare su. domin su zo su iya hutawa tare da shi, ɗanwana, lalai game da abin da Ayuba ya yi, da yadda ya samu dukiya bai manta da Allah ba ya sa Allah a gaba, bari wannan ya zama ƙalubale a gare mu, kada mu mori dukiyanmu wajen nuna ƙarfi da iko ko kuwa dannewa waɗansu haƙƙinsu, ko kuma mu mori dukiyarmu wajen yin aikin cin amana ga marasa ƙarfi. Ayuba ya ce, Idan ya yi waɗannan, to bari Allah ma ya ɓaɓɓalla ƙafafunsa su ciccire. Idan kai, za ka iya yi wa kanka wannan tambayar, kuma idan za ka iya yi kamar yadda Ayuba ya ce yau menene zai faru da kai, lallai da dama daga cikin maza mu abubuwan da Ayuba ya faɗa, waɗanda ya lissafta, abokansa fa suka shiru, har ma Ayuba ya ce, Aiko a gonarsa sama in dai ya yi shirin shuka mugunta, bari abin da ya shuka kada ya zama amfani amma ya zama ƙayayewa da tsire-tsire marasa amfani. To sai muka gani, abokan Ayuba nan guda uku, har ma sun damu ƙwarai. saboda a ganinsu dai masifin ayuba ne ike girba ga shi ya mai da kansa ce, sai suka fusata, suka yi fushi, domin ayuba ya baratar da kansa, amma ɗanwa, bari ni da kai, zama mutane waɗanda abin da muka faɗa ce ne kamar yanda ayuba ya yi, lallai fa, mutuncinmu madara. Ala mun gode maka domin labarin ayuba. da yadda ya samu dukiya, bai manta da mabukata ba, bai ci zalin marayu ba, da gwamraye, ya yi alheri duk da masifu yanzu suna tare da shi, ya Ubangiji ka taimake mu, yayin da muka samu kayan wannan duniya kada idanuwan masu rufe, mu zama mun shantake muna ma sha'a, inda ma muka yi haka ka gafarta mana. kuma taimake mu ya Ubangiji mai wa mu faɗa domin yin tafiya ta ɗara mutunci a gabanka da kuma gaban dukkan duniya a cikin sunan mu? Yesu almasihu mai mu, Amin. To, mu bari majalin zaman shirin nan, madadin injiniya mu, Lawal Sama'ila Mato binni ni rabin ya a hotsi ga nake cewa bari mu rayuwa ta mutunci irin ta Ayuba. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya ɗari 465 465 Jos, Najeriya. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.